Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba a yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya a yau dan talaka yana makaranta kashi sittin da wani abu na mu suna kan titi Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin batun ba mata kashi talatin da biyar na guraben siyasa a Najeriya da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi fatali da shi. Yau ma, muna tare da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yan gwagwarmaya Balaraba Abdullahi. Jagorar tattaunawar Madina Dauda ta tambayi barista Hassana abin da dokar ƙasa ta tanada dangane da batun ba mata mukamai sai ta bayyana cewa. Dokokin Najeriya wato Constitution ta Najeriya kenan as amended ko? Shafi 34 sub 1A ya ce kowane mutum ya kamata a darajan tashi a dignifying mutum dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah. kowa yana da daraja ya kamata ta kowa ba wanda ya kamata a tauye mai yanci ba wanda ya kamata a take shi kuma a cikin wannan dokan kasan tun daga ran da aka haife mutum ya zo duniya yana da yanci ko namiji ko na mace ko wana da yanci kana da yanci ka tsaya takara kana da yanci a zabe ka kana da yanci ka zabe wani so bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya an hana su shugabanci a Najeriya tun daga matakin ciyaman na local government har majalisa na na na jiha kwamishana na jiha har a federal level bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba domin kowa na da yanci to amma dai ba kaso daidai ba hamsin bisa hamsin ko kuma talatin da biyar da kuka nema yana da tsauri kila a'a bisa ga wannan ah, dokokin kasa bata bayyana shi mm. bata bayyana shi cewa a'a ga kaso a'a ba ta ce kowa na da yanci tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka ko na da yanci ko namiji ko na mace mu kason da ma muke nema ba mai yawa bane 35 ne kawai muke nema cikin dari mun bar muku 75 ai ba zai gagara ba amma a cikin 35 din ma mun bar musu 65 mun bar musu 65 amma a hakan ma soro suke ji suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun faɗi a kasan ba kuma ba haka bane matan Najeriya an san mu da ladabi an san mu da biyayya an san an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata Balaraba Abdullahi barin zo gare ki akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza an fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko 'yanci ne na samun abin da ya kamace ku ya kike kallon abin to ai tsakani da Allah hajiya wannan magana ma ba gaskiya ba ce tun da dai muna da yanci kuma an tabbatar da zamu ai da suna da tunani su yi haƙuri mana su ba wa matan wannan kaso talatin 35 din su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci kamar yadda barista ta faɗa a baya ai mata kowa ya sani mata da matasa su suke zaɓe su ne suke zaɓe kuma su ne ƙashin bayan ma duk duniya ba ma najeriya ba su abin da yasa suke tunanin haka suna ganin cewa ilimin mu ma ya bambanta da nasu a yanzu halin da muke ciki ilimin ya mace a najeriya ya wuce inda duk ɗa namiji yake tunani su ko yanzu in sake nanatawa su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin muke dubawa balansin 'ya'yayenmu da suke tasowa upbringing ɗinsu sannan ita kanta ƙasar najeriya yanzu tana neman yadda za ta farfado farfado wata kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani na yi imani inda za a haƙura aka ba mata su kansu madan sai sun na sun ce ashe abin haka yake kuma sannan abin da nake so ki sani har yanzu suna nuna al'ada al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗa namiji a Najeriya a Najeriya ma kuma a arewa na tuna lokacin hajiya gambasawa ba ai sai da aka kai ta aka kulle ta aka ci mata zarafi ba saboda kuma ba ai har ta mutu gida nawa ta mallaka nawa ta mallaka ta fito ne tsakaninta da Allah na tuna illela dogon yaro na tuna hajiya rabin mato duk abin da suka yi kenan kuma idan kika duba ƙasan Ghana mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum saboda mai saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan ɗa namiji saboda haka ina mai tabbatar miki su yi haƙuri kawai su ba wa mata wannan kaso mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi a'a mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasanmu mu gyara najeriya nan mu gyara ƴaƴayenmu su taso ba mu da wani magana rauni su yi haƙuri su ba mu mu taɓa mu gani sannan a zo in an ce kuma in sun ce a'a bari koma kan maganar barista idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zaɓe ba saboda mu mata din za mu fito mu nuna cewa mu din da da aka rena din mu ne masu zaɓe to sai kowa ya janye kansa anya zai yiwu ba ba me yasa ba zai yiwu ba mu ba mutane ba ne. ba da bazar mu suke rawa ba duk wani kashin bayan ɗa namiji wanda aka san cewa yana nema ya ci gaba ai dole sai da ya ba cajiya. ai mace ita ce kashin bayan kowane abu na duniya ke kike wannan bayani ya zaki da waɗanda ke karɓan dunkulen magi da sabulu da yan kwabbai su je su sai da yancin su ba sai da yanci bane hajiya ai wannan dan magin su gani suke yi tunda sun san cewa ba za a ba da yancin maɗa macen ta yi ba to gara ai an ce raba menene mugu da makami ya ba bashi da ita amma duk wata mata da kika ga ta karɓi magi ko sabulu kowa ya san cewa tafi karfin magi tafi karfin sabulu to amma kuma ai ba sa samun yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane to ai shi da nike gaya miki yanzu nan gaba kaɗan mu za mu fito da babban murya mu yi bore mu gaya mata da karkara mu bazu mu matan ku daina fitowa zaɓe idan har su ba za su rattaba hannu su yadda cewa mata suna da yancin da za a basu kaso talatin a cikin kashi ɗari ba kaso talatin da biyar. Barin da haka da yake hajiya Aisha yanzu a bisa waɗannan buƙatu naku mm. mata yanzu kullum suke kwana a bakin kofar majalisar dokokin ƙasa akan cewa sai an canza waɗannan dokoki kina ganin wannan mataki hanya ne hanya ne sosai ai shine demokradiyya in aka hana maka ka zo ka yaƙi ko ba yaƙin takobi ba ba yaƙin bindiga ba da yaƙi da bakinka da kuma tsayawarka akan abin dagewarka kuma ina so in ƙara faɗa cewa ba mu ce ma wai ba za mu zaɓe ba mu muke zaɓen su ba ko to idan aka zo ba za mu zaɓe su ba kawai ba za mu zaɓe duk ɗan asambulin da yake faɗa na riga na faɗa ɗan asambulin da yake kan kujeran nan ya yi hankali da kansa saboda ba za mu zaɓe su ba in dai ba sun zauna sun yi na'am ba to ba za su karbe su ba kuma ina son matan Najeriya su tsaya akan kafan su cewa yanda eh, maza suke da karfi da yanci da menene akan kasar nan wai sunanta Najeriya su ma matan suna da shi. ba ku da kuɗin da maza ke da su hajiya. ya za ku yi ta inda za ki gane kenan su kansu mazan namu kuɗin gare su ne in da ake yin kuɗin banda harkan gwamnati ai duk saboda rashin amfani da kwakwalwa din ko da ba a zauna an yi amfani da kwakwalwan kowa ba sai kwakwalwan namiji ai waɗannan da suke nan sun fi kashi goma na mutanen najeriya na mazan najeriya wanda suke a assembly da suke shugabancin sun kai kashi goma mazan da suke najeriya ba su kai ba so tunaninsu ne saboda su suka tattare suka tattare da tattalin arzikin ƙasar ne da mulki ne suka tattare a hannunsu kuma ba sa son wani ya shigo ko ta ina ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so kokari ba a yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya a yau dan talaka yana makaranta kashi sittin da wani abu na 'ya'yanmu suna kan titi saboda harkar mulkin su kwakwalwansu kenan a yau kashi 80 ɗan najeriya yana cikin matsananciyan fataran da ake cewa below subsistence level saboda tunaninsu harkar mulkin su kenan suka nuna iyawansu kenan a yau ɗan najeriya ba zai iya fita daga wannan ƙauye zuwa ƙauye ba saboda ba shi da tsaro saboda kwakwalwansu tunaninsu da wannan shine aikinsu da suke ƙasa mai arziki irin najeriya an jata an jata an mai da ita ko ƙasar da bata da komai saboda tunaninsu da mulkinsu kuma ba su fi kashe goma ba kaɗan kenan daga dogon bayanin da hajiya aisha ismail ta yi a wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin dalilan da matan ke ganin 'yan majalisa da maza suka mamaye suka yi sanadin kin amincewa da dokar. Kafin nan, a madadin bakin namu tsohuwar ministan mata aisha ismail da barista hassana ayuba mai riga da kuma ya maya balaraba abdullahi sai wakilinmu madina dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu